يفقهوا قولي أما بعد asalamu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan yammaci na asabar yammacin goma sha hudu ga watan uku watan rabi'ul awwal hijiriya mai shekaru da da arba'in biyu. muna masjidu nurin islam inda muke ɗaukan darasin fikhu a cikin littafin arrisala na ibnu abi zaid alkhairawani rahimahullah muna cikin babi na 23 babun siyam babin da yake bayani akan matsalolin da suka shafi azumi a cikin darasin da muka gabatar asabar din da ta wuce mun tsaya dai a gida inda malam yake fayyace mana dalla-dalla cewa wa man aftara fi tatawwurihi amidan duk mutumin da ya manta sai ya abin nan sai ya ci abinci ba da mantuwa ba amidan da gangan sannan kuma cikin watan ramadana ne aw fara fihi ko kuma yayi tafiya a ciki fa afṭara li safarihi sai ya ci abinci saboda tafiyarsa fa alaihi alqada'u malam yace akwai ranko a kansa shi wannan wanda ya ci abinci da gangan saboda yana ganin ai azumin nafila ne kawai sai ya karya shi da gangan don takamar ba farilla ba ne to malam ya ce sai ya biya tunda rena sunna yana daga ainihin tsare tsarin rena farilla tun da har ka ɗauka wa kanka alwashin za ka yi wannan azumin to a yanzu ya zama wajibi a kanka gobe in ka ga dama sai ka ce to gobe kan ba zan yi ba ba mai cewa kuma dole sai ka yi in ba ka yi ba sai ka biya wannan shi ne bambancin amma in har ka ɗauka wa kanka kake zan yi na yi alkawari kuma na ɗauniya na ma soma to ba za ka karya da gangan ba in ko ka karya shi da gangan to za ka biya amma idan ba da gangan ba ne azumin yana nan ladanka na nan abin da ka ci kuma Allah ne ya ciyar da kai Abin da ka sha Allah ne ya shayar da kai tunda ba da gangan ba ne mun fahimci wannan? to haka nan kuma idan tafiya ta kama mutum cikin watan ramadan shari'a ta yadda ya aji azumi to sai dai ba bayan azumin ya wuce zai biya wannan yinin da ya sha ko kwanakin da ya sha to wannan shine abin da malam ya faɗa wa man aftara fi taqawwihi amidan aw safara fihi aftara li safarihi fa alayhi al duka biyun nan za su biya da wanda ya karya nafila da gangan da wanda ya da wanda ya azuminsa saboda bulaguro na farilla shi ma zai biya amma ɗaya ba kafara don shari'a ce ta ba shi damar ajewa kun gane idan da ba tafiya ba ne ba fa ya aje azumin ramadana da gangan zai biya kuma zai yi kafara amma tun da tafiya ce ɗayan kawai zai biya an fahimci wannan to ina ga wai za a tsara sahiyan falaka ba a alaihi fi kilafil faribati ko idan na fila ce sai mutum ya ci abinci sai azumin ya kare amma sahiyan da mantuwa to falaka ba a alaihi babu ranko a kansa fi kilafil faribati sabanin in farilla ne zai biya ɗaya shi ma kuma ba kafara shi ɗin ma kuma muka ce ihtiyaban don kawai kore shakku wasu suka ce shi ɗin ma ba sai ya biya ba yana daga cikin Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi amma shi imamu malik da waɗanda suke da fahimta irin tasa duka sun ce in farilla ne mutum ya biya ɗaya in nafila ne kuma ya miƙe da haka kawai azumin sanana an gane wala ba a sabi siwaki lissa'imi fi jami'i na hari babu laifi don mutum ya yi azumi a tsawon yininsa ko da safe ko da hantsi ko da rana e asuwaki e na ce asuwaki eh ko da safe za ka goge bakinka ko da hantsi ko da karfe sha ɗaya ko sha biyu ko karfe biyu ko karfe hudu duk sanda ka gani fi jami'in nahari dukkanin tsawon yininka za ka iya ɗaukar asuwaki ka goge bakinka muka ce da sharaɗin ya zama ba ɗanye ne ruwa ba sai da kana ta tsatsa ruwan yana wuce maka wannan kam za ka karya azuminka ya zama asuwaki akali wanda ba za ka ci shi kana jin zaki na tafiya ba ko ɗaci na tafiya ba asuwaki dai wanda aka saba baya da ɗaci baya da zaki sannan kuma a bushe yake to wannan mutum zai iya goge bakinsa da shi ko da yana azumi shari'a ta amince masa ba da wani laifin da za a ce yaya kana azumi kana goge baki to da aka ce dukkanin yininsa ba wai an ce ka wuni kana yi ba a'a dukkan yinin duk da ka ga dama a cikin yinin za ka iya goge bakinka ba lalle wai ka wuni kana ta fama ba domin ka kyale bakin ya yi warin kaɗan na azumi shi kansa falala ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana son ya ji wato yana son bai wato warin bakin mai azumi domin wannan warin abu yabu inda Allah min rihil miski ya fi ƙanshi a gun Allah fiye da ƙanshin almiski mu ne muke jin yana wari agun Allah ƙanshinsa ya fi almiski saboda mai saboda wani abu kake yi don shi don a saumu li wa ana ajizi bihi azumi na wani ni ne mai sakawa ni ne mai sakawa mai azumi kowane aiki na Allah ne amma sai ya ce azumi wani." saboda ne saboda azumi shine yake nuna tsantsar ikhlasi zaka shiga daki komi a ɗinka ba kowa daga kai sai firij ɗinka kana jin kishirwa ga kayan sanyi ga kulolinka abinci a ciki ba kowa amma ba za ka iya ci ba saboda ne saboda Allah yana ganin ka katsani kuma don shi kake azumi idan ta za ka ci ka bude kayan sanyin ka sha ka koshi ka murje bakin ka ka fito ka bata fuska ba za mu gane ko za mu gane ba za mu gane ba don haka a ce azumi ana yin sa ne don Allah shi yasa yake a sawmu li wa ana ajazi bihi don haka yana son wannan warin yace yafi almiski kanshi a gunsa wala tukrahu lahu al fata illa kifata tagririn kaho aka ce ba a hanta wa mutum yin kaho ba sai in an ji tsoron zai gayyara wanda mun yi bayani man zara'ahul kai'u wanda amai ya shi fi ramadana a cikin watan ramadana sai ya yi amai aman ne kuma ya rinjaye shi ba shi ya kago aman ba to falaka ba a alaihi ba ranko a kanka mun yi bayani shi a inista ba fa faƙa'a a alaihi kaba'u amma in shi ya ƙaƙalo aman kuma ya yi aman wa alaihi sai ya biya shi ya karya azuminsa mun yi bayani matashinmu a karatun yau kenan wa iza khafatil hamilu ko idan mace mai ciki ta ji tsoro alama fi batsaniha akan abin da ke cikinta to ta ci abinci mace ce tana da ciki in ta ɗau azumi sai ta ji cikin ya daina motsi daga ta ji yunwa ta ji kishirwa cikin sai ya daina motsawa ta ce anya azumin nan in na dore ba zai samar da matsala wa abin da ke cikin cikin nan nawa ba to in dai har tana tunanin haka shari'a ta ba ta dama ta aji azumi don me don tarairayar kantayin da ke cikinta domin yawanci abin da uwa take ci shine abincin kantayin da ke ciki abin da uwa take sha shine abincin ɗantayin da ke ciki idan mace tana samun abinci mai kyau za ka ga ta aifi da mai nagarta ka kula daga shanu ka dubi ɗan gambaye haihuwar rani da ɗan mai shekara mai ɗan abin shekaru haihuwar yanzu ‘ya'yan daidai suke domin yana wadatuwa shi yasa kake ga likitoci daga an ce matarka na ciki don suka baka shawara ya kace duk su suke bata mana wai ta rika cin alale ta rika bata kwai to ina za a samu ƙarfin talaka faɗi da hannu? to me yasa suke faɗin haka saboda a samu ɗan ya samu ita ɗin ta yi kuzarin da za ta haifi ɗan kuma a cikin kuzari an fahimci wannan to shari'a a nan ta gama fahimtar cewa lokacin da uwa take galabaita ɗan tayin cikinta yana galabaita to idan har irin wannan matan ne mai saurin galabaita da yunwa za ka samu da ke cikinta ko ɗan da ke cikinta yana samun irin wannan matsala to sai shari'a ta ce mata afsarat ta aji azumi ta ci gaba da renon ɗanta ta ci abinci ta sha ruwa ta sha abin da za ta sha ta ci gaba da ba ainihin ɗanta kuzari a ciki daga baya lokacin da ta aihu ta murmure ta biya an gane wannan ba wai ya afe mata aka yi ba an ba ta hage kun gane yauwa in lokaci ya wuce za ta biya kamar matafiyin da aka ba shi rancen wannan yinin ya ci abinci lokacin da ya dawo a watan azumi ya wuce zai biya kun gane to haka ita ma walam tud'im kuma ba sai mata ciyar ba akwai waɗanda suka ce ta aji azumi amma duk sanda magariba ta yi mutane suka kai azumi ita kuma ta ɗauka ta ciyar da wani mai azumi to amma a malam fahimta sai ce oh ba sai ta ciyar ba tun da azumin yana na a kanta za ta biya to ba sai ta ciyar ba wa kada ƙila kamar yadda muka faɗa kenan tabbas akwai ƙaulin da yake tu'imu za ta ciyar saboda wannan yar tazara da aka bata to ya kamata kuma ta ba da ita ma wani abu na godiyar Allah akan saukin da aka yi mata wannan ga mai ciki kenan sai kuma mai shayarwa walil murdi'i yana ga wacce take shayar da ɗanta ita ɗan yana waje tana tare da kayanta tana goye da shi amma a jikinta yake samun abinci ita ba shi nono ya sha to in ta ɗau azumi da rana nonon sai ya kafe yaron ya ja ya ja babu to ita kuma ya za ta yi ita ta nemi yanda za ta rika taimaka wa ɗan in tana da shi ko ta hanyar bulumboti a sai madarar da ake ba yara sai ci gaba da bashi da rana da magariba kuma ta ba ɗanta lokacin da ta ci abinci nononta ya sauka sai ta bashi wannan ga yanayin da muke ciki kenan amma a da za ta nemi wata matar sai a yi jinga da ita don da idan mace ta haihu ba ta da nono babu irin wannan madarar sai dai ko a samu a tatsi dabba in akwai dabbobi a gidan a rika ba yaro ko kuma wata mata ta taimaka fi sabilillahi ko kuma a yi jinga da ita a rika biyanta duk ne ko dun mako ko ko kuma iya adadin shayarwar har a yayi nawa za a biya ki da haka ake an fahimci wannan to kaga yanzu muna da irin waɗannan inadaran ba yara ɗin a shaguna to in akwai halin arzikin da za a yi haka sai ta rika tallafawa da shi zuwa magariba daga nan kuma da daddare ita ci gaba da zaɗan in kuma babu fa sai ta aje azumin kamar yadda za mu ji wa in kafar in har ta ji tsoro ala a akan ɗanta in ta yi azumi wuni yake shi ma da yunwa kamar yadda ta wuni da yunwa don nonon zai zama fata ce kawai ba komi ciki shi ma ya tsotsa ya tsotsa sai dai ya yi kuka ba abin da yake sauka to sai ta ji tsoron ɗanta fa zai shiga matsala to ta nemi wane ne zai shayar mata ajiya baban yaron bai da ƙarfin yin haka ko kuma ba a samu matar da yaron zai karbi nononta ba in yanzu ne kuma ba su da ƙarfin tsayen madara ba su da wata dabbar da za su za su rika ba yaron walam tajid man Shi shine a madadin ba ta samu wanda za ta yi jinga da ita ba man tastajiru lahu wanda za a yi jinga da shi a wajen shayarwa in an samu ga nonon ta yana da kyau yara in sun sha suna yin kuzari to nawa za mu biya ki kullum yini ki riƙe mana wannan yaro da magariba mu karɓi kayanmu tunda da magariba in ta ci abinci tana samun nono to in an samu irin wannan sai a yi jinga ba za ta haji azumi ba a wannan kenan a yanayin da ake yi a da kamar yanzu kuma in ba samu irin wannan ba sai a nemi abin da za a rika ba yaron din kamar na shago a tsaya to idan ba ƙarfi ba aulam ya ƙabal ghairaha ko kuma an yi waɗannan matakan duka amma yaron ya ki karɓa daga an ɗona mar in yaji ba nonin uwarsa ba ne kawai ya keta kuka sai ya cike shi ya zube in ya tsotsa ya ji ba madara ce ba nonon uwarsa ba ne kawai ya kallara kuka sai ya sako wanda ya sha yadda ya tsoro a bakinsa ba zai haɗe ba sai ya zube in wata matar ce ta karɓa in ya ja ya ji ba irin na uwarsa ba ne sai ya sake kuka to yanzu kam da za ta yi an tufsira ta aji azumi wa im sai ta ci gaba da shayar da ɗanta don magariba kuma za ta ciyar kun gane wannan kenan sai kuma mutumin da tsufa ne ya kai shi ga har ba zai iya azumi ba wa yustahabbu lishaykil kabiri malam yace an so a gun malam fa ba wajibi bane an so mustahabbi ne ga dattijon da ya tsufa idza idan har ya kasa yin azumi ya aji azuminsa limine ne likibari saboda girma na tsufa wannan an yi ƙu'ima zai ciya shi yanzu abin da yake kansa kawai ciyarwa kowane yini zai ciyar kowane yini zai ciyar in yana da shi eh to in bai da shi ba, in yana da wanda ke rike da shi domin duk wanda tsufa ya kai shi ga har ba zai iya azumi ba yanzu rike ake da shi haka ne ko ba haka bane da hannun 'ya'yansa yake to 'ya'yan su ke da nauyin ciyar masa in ba samu ba ba duk ya faɗi a kansa ba azumin ba ciyarwa don me fattakullaha mastabatu an ce ku ji tsoron Allah ku kare kanku daga azabar Allah gwargwadon yanda za ku iya to shi iya abin da zai iya kenan ɗayan faro-faro ɗin da ya samu ya sha ya zauna da ba kuma ba ya da abin da zai ciyar da wani shi ma da gare ke samu a ɗan sammar to shi kenan azumi ya faɗi a kansa wannan to menene abin da ake yi a ciyar wannan sai dai a mana za a ciyar za a ciyar yake wal a cikin a ciyarwa fi haza kullihi cikin wannan duk abin da muka ambata da ita alhamila ko alhamil domin aka ce alhamilu ko ba a ce alhamilatu ba larabcin yayi alhamilu amma a ƙa'ida alhamilu sai ka ji kamar namiji ne ko? to me yasa larabawan suka yarda a ce alhamilu saboda namiji baya ciki don kaji an ce alhamilu ma ba sa tuna tanko ne sai dai ka ce laure ko? ka je cikin gidan nan kaje wajen ita wannan kaje wajen mai cikin nan ya baka a hausa a abance hakan ba kaje cikin gidan nan in katar da mai cikin nan ya baka kaza ka kawo min sai na faɗi haka kai he aka aike ka kuma kai din mai hankali ne ba wawa ba in ka je katar da mutum biyu ko uku ko hudu maza kaga wasu can mata da Allah a ina za ka duba ko za ka gane ciki eh to amma an ce ya baka don an faɗi ya baka he ka do wajen maza ba fa cikin cin tuwo ba eh da cikin cin tuwo za a ce mar hamila ko hamilu to shi yasa don an ce hamil ba wani ma ba za a ce maka wai ta bata na hawan larabci ko wani abu don namiji baya ciki kun gane yauwa to ita mai ciki da mai shayarwa da shi tsohon da ya tsufa duk da ake ta suciyar suciyar to wal idamu fi haza kullihi muddu duk mudu ɗaya ne kowa abin da zai bada mudu na ɗaya an kulli yaumin ya ƙabi duk yinin da zai biya ke ba da mudu daya ko yanzu in ka auni mudun nabi na shinkafa ka dafa zai ishi mutum bude ba mutum ɗaya ne ko ba zai ishe shi ba to shi ya sa wasu malaman su ce ma'a idani ni ma'a idan tare da kayan miya wasu haka suka ce amma dai wannan ihsani shari'a dai ta ce muddu kun gane wannan to wasu kuma suka ce ka ba wani abincin tana iya dawawa ka ba shi ta ake magariba tana yi shi kuma yi buka bakin tun da kai ba ka da karfin yin azumin na nabi yana iya isar mutum a irin abincin da ya shafi irin wancan domin idan aka baka shinkafa cikin mudun nabi in ka dafa kai kadai za ta ishe ka kun gane wannan to wa kazalika haka kuma yut'imu man farrada fi qada'i ramadan man farrada wanda yayi sakaci shine at-tafriq sakaci fi qada'i ramadan wajen ramkon watan ramadan tafiya ta same ka a cikin watan ramadanan bara ko wanda ya wuce nan sai ka sha kwana biyar ko bakwai dalilin bulaguro ko kuma dalilin rashin lafiya ko dalilin haihuwa ko dalilin aihuwa irin abubuwan da ke sa shari'a ta ce a ji azumin ka biya daga baya to sai daga baya din baka biya ba bayan ramadana watan goma ya kama baka biya ba cikin na sha ɗaya baka biya ba watan sha biyu ya ƙare baka biya ba har aka zo watan ɗaya watan biyu watan uku watan hudu watan biyar watan shida watan bakwai watan takwas ya ƙare ga wata ramabana watan tara ya zo ya same ka baka biya ba to yanzu maganar biya ake ko maganar ramabana sabo za a yi maganar ramabana sabo za a yi to wancan an yabe maka ne suna nan a kanka sai dai kuma yanzu bayan ka biya nan gaba kuma sai ka ciyar wannan ciyarwar taron sakaci ne kun kane to haka yace zai ciyar wa kazalika yut'imu man farrada fi qara'i fi qada'i ramadan man farrada wanda zai yi sakaci fi qada'i ramadan wajen rankon kwanakin watan ramadana da ya sha bai biya ba hatta da kala alaihi ramadanun akhar har wani ramadana ya shigo ya same shi ramadana na biyu ya zo ya same shi bai biya wancan ramadana da gaba da ya wuce ba to wannan yuzhim zai bayan ya biya zai ciyar kun gane yanzu akwai azumin wuni da ciyarwar wuni ma'ana da ciyarwar mutum ɗaya mudu kun gane wala siyama ala sibiyan kar a tirsasa wa yara azumi Allah bai dora wa yaro yin azumi ba sai dai ana son yaro ya koya in yayo ya kawo ƙarfi amma kar a sa shi dole in bai yi ba a dake shi ko a tsare shi a hana shi a hana shi ya sha a hana shi ya ci mm-hmm. in yace zai yi a bashi in ya ya matsu yace zai sha ruwa ce ai ka yi kokari ai kai dai nawa yanzu a ai gobe in kai ma za ka wuce na abu ce sha ai kana da lada ka samu ai wani ai ka yi kokari to wannan amma kar a tirsasa masa yana haƙi yana lallage har ya nemi galabaita akan abin da ba farlanta masa ba domin babu farlancin azumi akan yara ƙanana hatta ya talibar su biyu sai yaro ya zama baligi yake zama wajibi a kansa amma in ya zanti tibiri ana matsa masa don ya koya kun gane wannan kamar sallah yanda ba ta zama wajibi a kan yara ba ana sa su tun a koya musu yaro ɗan shekara bakwai ana masa haɗa a kan ya dage tsalla, a rika jan a masallaci a rika yi masa nasiha a kan kada ka yadda a riƙa tsalla, ba da kai ba in ya kai shekara goma in bai yi ba a dake shi kun gane wannan amma idan ya balaga fa in bai yi ba yace ba zai yi ba a kashe shi kafin ya kai goma fada ake ba a bugu in ya kai goma an yadda da ke shi in bai yi ba in ya balaga bai yi ba hukuncin kisa ne hukuncin wanda ya ce ba zai yi bai yadda da sallah ba ba zai yi ba ba haka aka ce ba don ya yi ridda baligi da kake kin tsalla da gangan yana ga ai ba dole ba ne ko dole ne ka je ka ji da kanka mu ɗaya da wannan ridda ne amma in ka yadda ba dole ne a kanka wajibi ne ba ka yi ba to ba za a ce maka ka yi ridda ba sai ba za a warka ka tafi ba ba za su rike ka to kai ka ce ka yadda wajibi ne kuma ba za ka yi ba ya ce to zan yi to ka yi to in na tashi zan yi ce a ka yi dai ai yanzu ba magana tashi ai muna nan tare da ai ba za mu barka ba sai ka yi ana ta ce masa ka yi fa sai an ga illa asar ce sai in an ga bai wuce za a yi raka'a ce kakka kafin rana ta faɗi kuma aka ga bai yi ba to sai a kashe shi amma ba a matsayin kafuri ba ba a matsayin yayi rida ba tun da ya ce ya yadda sallah wajibi ce amma kuma ya ki yayi to za a yi maza maza a kashe shi kar wannan lokacin ya wuce ya je lahira a tambaye shi taimakonsa za a yi tunda an ga lokacinta ya kusa wucewa kuma ya ki yayi sai to yanzu ba bai wuce raka'a biyu ba fa don gaskiya an ba kai ba fa a matsayin mu na yan uwanka ba za mu barka ka lokacin sallah ya wuce a kanka ba ba za mu taimake ka fa ka tafi ba bashin sallah a kanka sai to saurar raka'a biyu ba bai wuce a yi raka'a biyu ba aka ga saurar raka'a ɗaya fa za ka yi eh to tashi ka yi sai ya yi shi kenan sai a bari. in bai yi ba kuma kutila bi saifi haddan la kufran eh haddan la kufran haka malamai suka hau suka ce haddi ne ya kashe shi amma bai kafurta ba tunda ya tabbatar da wajibcinta kun gane wannan wato kafurci fa yana nan sabanin hankali yanzu wani sai kaga yana faɗin kalmar kafurci kuma yana sallah ba za a ɗauka ya zama kafiri ba wani kuma sai ya abin nan sai ya ainihin ki sallar kuma ya yadda da wajibcin sallar sai a ce masa kafurci to kaga sabanin tunani duk mutumin da ya bar wani abu bai yi shi ba kan bai yadda da shi ba to ya kafurta amma bai yi ba amma ya yarda to ya tafka ba'ira amma bai kafurta ba kun fahimci wannan Shi ne bambancin yarda da abu imani da shi ne kinyansa kuma butulcewa ake ce masa irin na sabon Allah babba shi ake kira kaba'ira an gane kamar mutumin da ya je yin zina sai ya ce halal ne daidai da yadda jima'in aure yake to kafiri ne kun gane wannan shi kafiri ne ko kuma shi sai ya yi zinar sai ana zargin sa kace to me za ku zarge shi sai da ya biya ta sadaki ko haka nan ta baka ya a sai da na biya ke to me shi ma ba karshen zama kai abin da ka bayar ma ya fi sadakin da ya ba ta shi to shi ne me ai ba fyaɗe ba ne to wannan kafurci ne shi kai ka kafurta shi da ya yi zinan kuma bai kafurta ba in dai shi ɗin ya yadda haramun ya yi to bai kafurta ba sai dai yana da laifi babba ana kiransa ba'ira kun gane amma idan da da ya yi din ya ce to me halal dina ne yarda ta yi kuma yadda muka shirya da dukiyata don haka ba wani abu to wannan kaburi ne amma ya yarda haram yake yi to wannan ba kaburi ba ne mai sabon Allah ne sabon Allah kuma babba ba'ira wani malami yake misali lokacin da yake karantar da aƙida sai kawo ƙisar wani bawan Allah ya je ana ganinsa mutumin kirki wai ya je ya kai wa bokaye bakin taure aka yanka wa wani gunki ko kuma aka yanka a jikin wani gadari wai don a yi a ba wani aljani wannan aljanin kuma shi zai yi masa sanadin samun kaza aka ce su, subhanallahi ka kuma mutumin kirki babba irin wannan aka ce eh aka lallai lalle mutane ba za ka fahimci mutum yadda yake ba sai in ka san sirri shi kenan wai mara labarin nan haka yake kuwa ya ce eh, to ji na yi amma ba tabbas amma mu bar maganar a nan sai gobe in in mun bincika gobe da ya dawo aka ce ya labarin jiya kafin binciko ya ci kaf a yi gara da ba mu ya haɗa shi ba ashe ba haka yake ba ashe ashe da uwarsa ya yi zina suka ce Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna ka a'udhu billahi wannan Allah ya yi la'anan ne ai gara ma labarin jiya ai gara ma labarin jiya mala ya ce har yanzu ba ku da aƙida ba ku da aƙida har yanzu labarin nan na yi shi ne a kan mu tabbatar da aƙida mu gane kun karantu a aƙida ko ba ku karantu ba saboda kullum iya karantar da su sai ya maimaita in ya yi littafin ya maimaita sun ya ishe su sun ce littafin nan sun fahimce shi haka ya isa ya ce to shi kenan mu bar shi shi ne da wannan ya ce yanzu ku an ce zina ya yi da uwarsa wancan kuma bakin abu ya yankawa gunki kuka ce ai gara ma wancan gara ma wancan wannan fa babban kaba'ira ya tafka kaba'ira ta inna na wancan kuma kankan shirka ya yi kaga samanin hankali ko kai a hankalinka yanzu wancan ya zo abun Allah kuma wannan babban laifi ya yi su lahi da haula wa quwwata ya yi muni to amma har yanzu ba shirka ake ce masa ba sai in boka ne ya sa shi yin hakan in boka ne ya sa shi yin hakan ya tabka mugun aiki sannan kuma ya zama mushiriki idan kuma shaidan ne ya yaudare shi ya yaudari uwar har suka yi wannan ba ana magana ma da uwa tukun ba wai da wata ba to wanda ya yi ya yanka wa gunki ya yi tsafi wa gunki don aljani ya yi wa Allah shirka laifinsa ya fi na wancan eh laifinsa ya fi na wacan don shi kaburi ne kankan in ya mutu sai wuta dare babu wani abu kuma cin ibadarsa wannan kuma za a iya kona shi shekara miliyoyi wata rana za a kunta shi tun da bai shirka ba shi ba zai dawwama a wuta ba amma mu labarin wancan ya fi zafi to shi za mutane kake gani in ana karantar da su aƙida kwata-kwata sai kaga kamar suna kosawa suna ga yanzu kan sun gama sanin ne kuma ba su santa ba har yanzu akwai wani wazi ma wanda kabiru gombe ya kawo misalin nan na wannan labarin da na kawo muku wanda akwai dan bambanci kaɗan da wanda na baya to wannan duka ana yi ne akan a fahimtar da mutane gefen kafurci da gefen kaba'ira kun fahimci wannan to Allah ya tsare mu a ina muke na hatta hatta kuma to yaro sai eh, ya balaga kafin duk aiki yake zama wajibi a kansa sallah azumi zakka hajji sauran nan duk ana renonsa ne don ya rayu a kan abun ya balaga wannan abun ya riga ya zauna a zuciyarsa kamar yadda risala ta gaya mana a farko ko kafin yaro ya kai ga balaga wannan ka'idodin duk dama ya koye su karatu ake ta koya wa yaro a dage yaro ya haddace ƙura'ani kafin balagarsa ya karanci furu'a ya yi ƙoƙari ya san ƙa'idodi sanda zai fara ibada ta wajibi ya riga ya san yadda zai yi an buɗe marfayin ɗinsa yanzu in ya yi ladansa in yi zunubinsa in yi ladansa in yi zunubinsa kafin nan sai ka kaga yi ibada mai kyau sabanin yadda muke sai a kyale yara kawai ba a karantar da su addini sai yaro ya girma ya zo ya yi ta kwabawa har ya zama dottijon kawai to me dottijon kawai musulmin da ya kai shekara hamsin ko sittin ko kuma dai shekaran shekarunsa saba'in goma nawa goma bakwai ayar fatiha nawa to bai iya ta ba yana da shekaru gomiya bakwai amma bai iya ayar fatiha bakwai ba don Allah wannan an ci riba rayuwa a ce duk shekara goma aya ɗaya ma ai shekarun sun ishe shi ya iya fatiha da tajamidinta da ma'anarta to wallahi akwai mai shekara gomiya bakwai amma bai iya aya bakwai din nan ta fatiha daidai ba in ba kai in ya iya gairin magarubi alaihim ɗin ma to in ka zo bai san me yake faɗi ba don Allah ina aka ci ribar rayuwa shekara saba'in ba ka iya karanta fatiha daidai ba sannan kuma baka ma san me take faɗi ba to ina da ƙannenta eh ita ce ummul qur'an bata iya ta ba la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi ba sallah ga mutumin da ke iya fatiha ba sai ya zama na kai baka iya fatihar ba har ka shekara saba'in ga yaro ɗan shekara bakwai in ya keto kira'a sai ka ji tamkar dama wanda ka sauka yana gu ga shekara bakwai dai kowane shekara ɗaya a matsayin goma yake a gunku shi shekararsa bakwai ya iya fatiya kai shekaran ka gomiya bakwai baka iya ba a tsara ke to Allah ya taimake mu yara akan koya musu ne amma ba a tilasta musu a wajabta musu ba hatta ya tali gulamu hatta yaro ya balaga eh, na'am to idan kuma ku wato yarinya ce haske ta kai ga yin haila ita din balagan kenan ake nufi ya hatali malgulamu wai hibul jariya yaro shi baya haila balle a ce to yau ya yi al'ada ya balaga ko shi mafarki yake yarinya kuma al'ada take sai a gane ta balaga dukansu kuma ba mafarkin ba al'adar amma gashin mara ya fita da na hamata an balaga wannan duka yana daga cikin abin da shari'a take fahimtar balaga da shi ko domin alƙurabi lokacin da aka zo aka ainihin yi gazuwatun ina banu ƙuraiza ko lokaci da aka ce to duk mutumin da ya balaga za a kashe shi wanda bai balaga ba kuma za a bashi ya ce aka rika duba mararmu in aka tar da mutum ya balaga sai a kashe shi aka duba ta a lokacin na yi sa'a ban balaga ba aka bar ni gashi yanzu har ya zama sahabi ana karanta hadisansa eh da ya balaga da ya tauda shi kenan shi ma da ya ya bi sahun yahuda wanda aka kashe to balaga ana duba ta daga tsirar gashi wasu sukan tsirar da gashin su tun suna sha biyar wata takan yi al'ada tun daga sha biyar sha bakwai zuwa abin da kasan daga sha bakwai sha shida sha biyar to wannan duka ana lura da wannan sai in sun balaga dai a takaice kenan da shi namijin da ita yarinya ta mata kafin komi ya zama wajibi sai in sun balaga aina muke now to shi ke sai mu tashi a wurin ko gobe ina ga kaman kar lokaci ya matsewa waɗansu suna da nisa ko akwai inda ya kamata a ce mun iso na'am to ai da ya kamata ce mun ƙara zababin haka na so to amma sai na ga lokaci kar a matsawa wasu in kuma kun ga mu ƙara sababin ya zamana ba za ku zarge ni ba ku kuka yarda sai mu tafi yauwa don a yanzu ma yin ga wani ya dubi agogo ya dubi kofar masallaci ya ga oga namu har ya naɗa na ba an wuni gona to Allah ya taimake mu sai mu yi haƙuri nan gaba kaɗan za a zo a yi ta yi don in gane ya shigo don wasu suna nan fa kokari suke yi wallahi wuni suke jeji don yanzu aikin kakan nan ba kamar aikin farkon damana ba ne ka taba ka baro wani abu in ka fara jirɗas da to in ba ka ɗebe shi ba fato ba naka ba ne ga miyagu ga mayu duk suna nan yanzu sun sa ido kuma akan abunka ai naka ne da ka sha wuya Allah ka ganar da mutane su daina wannan aiki mutum ya ce kara yana shan wuya wai kai a yanzu ka ce wannan abun so kake ka maida shi naka ko ka sace ko ka sa dabba ta cinye ai wannan ai in aka ce za a bar kama a lahira kai ma ka san wanda ya faɗi din ya yaudare ka wallahi gaskiya ko an ce ba abun da za a yi ma to ka kalli wanda ya faɗa din yaudarar ka yake wallahi za ka ci me to shi kenan boni Allah alaikum salam ayyadakum Allah na'am na'am ina jin ka hmm. a ai na bana kan bai sha ba ai eh. Eh. Eh. sai in an gama wannan wancan yana nan a kansa zai biya shi duk sanda ya kai daya to zai ciyar da mudu daya yanzu azumi goma ne a kansa to azumi goma da mudu goma ka fahimta shi ne ma'ana wannan mudun ba a ɗora maka shi ba sai don sakacin da ka yi asali da ba mudun amma sakacin da ka yi har wani ramabana ya dawo baka biya ba ai an baka tazara da yawa eh? tun watan tara da ya ƙare aka ce to daga watan goma yanzu sarari ne ka biya watan goma ya kare shuru na sha ɗaya shuru na sha biyu shuru na ɗaya na biyu na uku har aka dawo na takwas wanda daga shi sai ramadana duk baka biya ba ai ka yi sakaci to yanzu ba in za ka biya sai ka ciya shi ne ma'anar na'am wa alaikum assalamu wa rahmatullah eh eh

wannan azumin da aka yi na yau to a bayar da azumin a wannan yinin don ya zama na wannan yinin ne yinin gobe ma a bayar don ya zama na wannan yinin ne haka suke so kamar idan azumin na yau ne sai ka haɗa abinci a kula cikin akwai wani ɗalibi wanda shi fa ba da mai mara girki kuma sai ya je ya ɗan tsare mai koko ce zuba mun mana sai ka riƙa bashi ka fahimta ka ciyar da shi a madadin azumin wannan dottijon ka fahimta ya yi kuma ya fi ma da zai sha wahala ba ƙwaya ka ba shi ƙwayoyi ba haɗi amma kaɗan zuba zai daidai wanda zai buɗa baki da shi ka ba shi sadaka ta gashi sai ya je buɗa baki ka ciyar da shi gobe ma ka ɗiba ko shi ɗin ko wani rana ta biyu ma ko shi ɗin ko wani wahalar ta fi a kan wanda ya dunkula ya bayar da kai da wanda ya dunkula ya bayar wa ya fi shungulla wanda aka rarraba mar ba ya fi shungulla ba to ya fi lada shungullar da kai din ma aiki ne ka samu ka miƙa wa mutum kullum kuma kana tuna yana kai na ba kamar yadda yake kana kake tuna azumi yana kaina to ciyarwa fa tana kaina yau to alhamdulillah na yau na sauki saura na gobe wannan ma na sauki saura na jibi yanda mai azumi yake tuna nasa kai ma mai ciyarwa kana tuna naka malamai suka ce wannan shi yafi duk da cewa akwai wanda suka faɗi wancan amma masu faɗin wannan nasu shi yafi don shi aka ce yafi kama da abun da aka yi don shi kun gane wannan yauwa na za ka iya faɗi za ka iya shuru ka ita ce Allah yake kallo ba wai he ka zo ba a ɗora mata to ciyarwa ce fa ta azumi ba shi zai saka maka ba ka gane mai sakawan shi ya sani kai dai ba shi abinci ya cika ka fahimta yauwa na'am yana rashin lafiya cikin eh. Allah ya cikawa eh kai na na'am za a iya biya ne ko ya wuce yana ne yana rashin lafiya cikin ramadan eh ya sa azumi eh sai Allah ya eh bayan ramadan za a iya biya azumi ne ko ai sai in ya kai bai biya ba sannan yake kansa duk abin da ka kasa aka ce to sai in damar ka ta dawo ka yi sai damar ba ta dawo ba ka mutu to baya kanka amma yana ana cikin ramadan rashin lafiya ta haushi sai shari'a ta ce wa in kuntum maraba aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ko to ana ƙoƙarin ana ƙirga kwanakin ana so ayyamin ukar su zo ayyamin ukar ba su zo ba sai ya mutu ramadanan ma bai kare ba ya mutu to sai a ce ya ƙi biya bari a biya mar ai bai kai inda za a biya ɗin ba don ba a cikin ramadana ake biya ba ayyamin ukar wasu kwanaki daban ba na ramadana ba to ya iso kalle a ce ya kasa amma idan ramadana ya wuce aka shiga kwanakin da irgensu ya kai adadin azumin da ya sha kuma bai biya ba sai mutu to za ku biya mishi a'a wannan wa'yansu suka ce in ya warke bai biya ba shine za a biya masa wasu kuma suka ce kasancewar ya shiga cikin ayyamin ukar wa yustahabbu an so a biya mana kun gane wannan kuma ihtiyadan ne ba wajiban ba kun fahimta yawa amma idan ba a kai ayyamin ukar ba ba a dora masa ba don bai iso inda ake yi bai mutu kamar mutumin da yake da dukiya dama kullum ɗaya ga watan ramadan yake zakka ko kuma ɗaya ga almuharram yake zakka to lokacin ya kusa sai ya mutu wai dukiyar nan akwai zakka a kanta eh to idan kuma ranar ta zo bai gutar ba sai ya mutu lokacin fitarwa ya yi amma ya mutu kuma yana da sanin cewa lokacin fidda zakarsa ya yi ba a fitar ba yau gobe jibi ya mutu to ba za a raba gado ba sai an fitar don ya kai zai fidda sai ya mutu yanzu akwai wannan zakar za a fidda ta amma lokaci zai yi ba sai ya mutu raba ta za a yi kowa a bashi haƙƙinsa kuma ba zai gudda ba sai ta shekara hannun shi ko da ta kai nisabi abin da ka bashi don shi yanzu ya mallaka don idan ma mallakar da aka bashi ya kai nisabi sai ya kai haulan kamilan milkan kamilan haulan kamilan mallaka cikakka sannan kuma shekara cikakka to wannan shi ne ka'ida kun gane wannan yawwa ba a ce mutum ya yi abin da bai kai lokacin yi ba kamar yanzu a ce maka da ta yi asuba wajibi ne amma yin sallar asuba wajibi ne akan musulmi ko ba wajibi ba ne amma sai in lokaci ya yi sharaɗin wajincin sallah akan mutum dukulu waƙatiha shigar lokacinta in lokacin bai shigo ba bai zama wajibi ba kun gane wannan yawwa wa alaikum assalamu wa rahmatullah eh na'am shiwa kan iri ɗaya ne dukkan su modu ne mudu kuma ma shari'a ta ga mudu ya ishi mutum abinci musamman a wancan lokaci da abinci yake da daraja alkama dabino yanzu aka cika mudu nabi da dabino in ka sha ka ɗora kofin shayi baka buɗe baki ba eh to ne abin da suke aunawa a wancan lokacin alkama kamar shinkafa mudun nabi in ka ɗumama shi wallahi ya shi dan na nabi ya kai kofin nan aiko ala musa in ba ka nisabin zakka ka dan karanta wa dalibai ko da ke ma ni karantar kawai suke alilu sai su dame ku da tambaya ba su ba su ba ku zakka <laughs> bana nawa ne bana menene eh wallahi eh ka ta da bari mu bari sai lokaci ya kure ya samu abin nan din amma sai mu bari insha Allah karatu na gaba sai mu bayyana da wuri ko eh na so a yi hakan amma lokaci ya kure tunda mun aje darasi saboda kasancewan dare ya bai kamata kuma eh. mu yi wa annabi salati eh. كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم هب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank <clears throat> you.